Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun ɗora. A ranar Lahadi aka gudanar da bikin buɗe gasar cin kofin duniya Qatar ta shekarar 2022 FIFA World Cup. a babban filin wasan albait da ke alkor jaridar the nation ta tattaro cewa daga cikin abin da aka yi a wurin har da fitar da fitaccen jarumin nan morgan freeman da ganim almufta da wasan mawakin nan na koriya ta kudu da dai sauransu a mintuna talatin da aka kwashe ana abubuwa daban-daban a dandalin filin wasan an hangi wani yaro ɗan ƙasar ya karanta ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma matashin yaron da jarumi freeman ne suka yi wa kowa maraba da zuwa kuma miliyoyin mutane ne suka kalli bikin a faɗin duniya rahotanni sun nuna cewa wasu matakai da ƙasar qatar ta ɗauka domin kariya da kuma haɓaka addinin musulunci a kwanaki 28 na wasannin cin kofin duniyan jerin abubuwa shida da Qatar ta yi. Na ɗaya, haramta sayar da barasa a filayen wasanni takwas, kwanaki biyu gabanin fara gasar. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta sanar da haramta sayar da giya a filayen wasannin Qatar a kofin duniya na biyu. Qatar ta tsara allunan sanarwa a jikin bango ɗauke da hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a birnin Doha gabanin fara wasan. Na uku ƙasar ta kuma sanya wasu alamomi a ɗakunan otel-otel ɗin inda magoya bayan ƙungiyoyi za su iya fahimtar addinin musulunci daidai da ra'ayoyinsu da harsunansu. Na hudu, Qatar ta sauya ladanai masu kiran sallah a masallatai sannan ta kawo masu muryoyi masu daɗin sauraro hakanan an sanya lasifikoki a filayen wasannin na biyar cibiyar kula da baƙi ta ƙasar qatar ta shirya masu wa'azi dubu biyu waɗanda za su kira mahalarta gasar zuwa addinin musulunci tare da ware musu motoci da rumfuna na shida daga ƙarshe ma'aikatar auƙaf ta shirya haska addinin musulunci ga baƙin da suka halarci gasar a harsunan duniya daban-daban. Hakanan kuma ta shirya wuraren yin sallah da alwala a filayen wasanni, karo na farko a tarihin gasar cin kofin duniya.